you so that oh maybe she was thinking that she yes, just not that far. Shaidu da bayanai da hotunan talabijin na tsaro wato CCTV sun tabbatar matar daga jihar Kwara da kanta ta haura har hawa na ƙarshe ta haye rufin masaukin bakin da ke kan titin Sayidul Kudiri wani yana jan hankalinta daga ƙasa cewa nan ba hanyar sauka ba ne amma sai ta yi alkafura ta sulmuyo ƙasa. Mutumin ya yi yunkurin tare ta amma bai samu nasara ba ta bugu da ƙasa nan take ta mutu. Ɗan tawagar Sanata Ali Indume ya ce sun bincika sun gano akwai ƙarar kwana a yanayin mutuwar matar. Mun damu da wata mata a nan ginin daga kwara wanda aka ce ko ta yi kwamitin suicide ne ko kuma abin da muka zo muka fahimci cewa gaskiyar magana shine na ga ta ruɗe ne da aka zo CCTV da ya nuna akan cewa faɗowa ta yi kuma shi ne ya zama mata a To muna fatan dai za a daina irin wayannan abubuwa ta da mutane hankali ba amfani. ka faɗi abin da ka gani da idonku kuma ya zamanto gaskiya ne. Shi kuma sanata sahabi ya'o ya ce haƙƙinsu ne su yi bincike don tabbatar da ana kula da walwalar alhazan. Rudewa da rashin sabo da wani abu wanda Allah shine masani ya sa ta riga ta faɗo daga wannan wuri kuma Allah ya mata cikawa. Wannan shine za a kira kaddara domin Allah nan ƙasar ta take kuma a nan Allah yake son ya karɓe ta wannan abu ya auku Allah ya karɓe ta. Sanata Ya'u ya kawo misalin labarin da aka yada na ɗan ruwan kunu da kosai da ake cewa ana bawa alhazan. Zancen cin abinci ko kuma wani abinci da aka taba nunawa a ƙasa a gida cewa alhazanmu suna cin kosai da kunu wanda ba isasshe ba wannan sam sam sam mun zo mun ga wani abu daban domin a nan ko a gida 'yan Allah ya suturta ka iyakacin abincin da za a baka kenan. kwamishinan nazari da ƙididdiga na hukumar alhazan farfesa abubakar eya gawal ya yi alwashin za su bar kofar hukumar a buɗe don gujewa yaɗa jita-jita ka san mutane za su yi ta watsa abin da basu su ji ba su gani ba amma alhamdulillah su da kansu sun yarda kuma sun tabbatar cewa wannan ba wani sakaci ba ne iya karin ƙarin kwana ya zo ta rikice ta faɗo an yi kaddara da ƙarin kwana kuma shi mutuwa dama lokaci ne kuma allah ya karɓi a shi a nan madina akalla dai akwai bukatar jami'an kula da alhazai na jihohi su rika zuba ido kan alhazan don kaucewa yadda ake cutar wasu alhazan a canjin dala zuwa riyal da wasu bata gari ke yi hakanan sai batar alhazai da yanayin birni da lantarki kan ɗimauta kamar wannan alhajin da ya shafe dare yana neman gidansu bai gano ba an yi sallar isha'i eh. da aka yi wani kasan horo sun hima yawa eh. to da muke tare sai suka shiga gaba wa'an gana kakkage haihuwa ka turi mutum suka yi nisa ne rasa inda sun kai za a gudanar da hawan arfa a asabar dinnan mai zuwa don haka alhazai na nufar makka nasiru da ma'ali kayan murar amurka daga madina